ce akwai masu bizarin kwance akwai mai gaishi da kura a kawo a aza kura ba a faɗa san ganin kuran a kusa da ni ba ta dinga matsa shankar Allah ranaji Jamila mai wasa da kura amma dai wallahi kin haɗu da bankaɗaɗɗen mai gida ya za a ce gida babu babu ban ɗaki sai dai mutum ya kashi a cikin po ko a cikin famfas kashi a ko kin girma kashi a ko ne tun muna ci eh, muna goyar muke kashi a ko haramun ne Jamila mai wasa da kura Sikin yi farar dabara da kin karge sana'ar ki gwanda a san cikin sana'ar wasa da kura sata ba ba harkar karuwanci ba sannan ita ba kawarci ce ba ba zan yi bara a titi ba ban raina kaɗan a samu ba ni mace ba mai ragwanta ba ban rasa kyawu na fuska ba

zaman kilaki ba ta da ko yau babu na karin kumallo babu na abin da za a saka a baki ballanta na abin da za a dora a cikin abinci. Wallahi ba za ka ɗauka ba. Wallahi ba za ka ɗauka ba. Buta ɗaya ne da zan ɗauka? Na kina baka buta ɗaya. Ban gane akwai wacce ka gane a cikin su. Ruwa ba zan kama. To ruwa dai nawa ne tukwane na ne. Yan butocin ma nawa ne. Wallahi na gama. Na gama fitarin. Wallahi. ai kai fitsarin mace na gama gitar Jamila wasan kura sana'ar mu mai wasa da kura cin mu da sha tufafin mu mai wasa da kura mun wuce raini a ƙauyen mu mai wasa da kura kura ita ce nasibin mu mai wasa da kura mai sauraro ka duba mu mai wasa da kura ba tsoro ko a fuskar mu mai wasa da kura Allah shine ka kare mu mai wasa da kura lakabin sunan shirin jamila mai wasa da kura ku kalle shi yana nan tafi